yanzu haka ma dubban 'yan gudun hijira ne ke ci gaba da kurara zuwa garin mobi da ke arewacin jihar adamawa yayin da rahotanni ma ke cewa tuni har an samu bullar cutar kwalara ta kashe mutane da dama wani jami'in sa kai na haɗakar majalisar musulmi a yankin mobin wanda ma shi ke kula da sansanin 'yan gudun hijira da aka bude a garin ya fi shaida min cewa baya ga waɗanda cutar kwalara ta kashe yanzu haka ma akwai mata da dama da suka haihu. Eh kana magana ne da camp coordinator Alhaji Muhammad Tubaru. daga nan Mobi. Ana samun ƙarin karuwan ƴan gudun hijira a Mobi. yanzu har mun bude kam guda biyu muna ma ƙoƙarin bude na uku a yanzu babban matsalar mu dai a yanzu muna samun ainihin problem na amai da gudawa din nan wanda bisa ga bakin ciki dai mun samu mace-mace yanzu ya kai akalla mutane biyar zuwa bakwai wanda suka riga mu gida gaskiya a wannan matsala shine muke kira ga gwamnati ta ainihin hanzar mana ne magani da waɗanda ba su kamun ba kada su yanin kamuwa da shi. Akwai rahoton da ke na kan cewa ma akwai mata masu juna biyu da Akwai eh, akwai mata masu da suka haya haihuwa nan sun kai akalla goma sha takwas. Ana dakika muna bukatan gwamnati ko kuma hukumomin masu kula da ainihin yan gudun hijira da alalakilla mutane da dama sukan kwana ma a baranda gashi muna halin damuna ne a yanzu. a zo a ka mana tenti ajujuwan da muke da su ya mana karanci a ka mana rumfuna din nan da da zama wani agajin da taimaka mana a wannan sansani namu. Kawo yanzu ma 'yan kungiyar ta Boko Haram ne ke rike da wasu sassan jihar Borno da Adamawa yayin da ma al'ummomin yankin Madagali da ke makwabtaka da jihar Borno suka kaura cewa gidajensu so koma suna kwana a dazuka kamar da yadda wannan malami ke cewa. To jami'an tsaro din ba su zo yaran ba kuma in sun yaran sun zo jami'an tsaro suna guduwa. To yanzu wani hali kuke a wannan yankin? Wallahi ga halin muke cikin yanzu muna cikin hali na kakare kare ba abincin kirki ne ke samu ci ba sannan kuma muna kwanciya cikin gaba. Cikin daren nan muke zance da kai Eh kuna wani yanayi kenan yanzu a cikin daren nan ganin kan cewa ba kwana a gida ba. To sai dai kuma masana haka tsaro a ƙasar na fa ganin akwai hannun wasu kasashen waje a wannan lamari na 'yan bindiga masu tada kai baya. Ibrahim Abdullah Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.